والأرض فرشناها فنعم الماهدون ƙasa kuma mun sanya ta a bar shimfiɗawa ga mazaunanta kai ka ce shimfiɗa ce madalla da masu shimfiɗawa mu yayin da muka shimfiɗa musu ita